ثم babu بعد alaikum wa ورحمة wa وبركاته ah, yau insha Allah ah, za mu ci gaba daga inda muka tsaya ah, fadin Allah maɗaukakin sarki wasta'inu bis sabri was salati wa inna hala kadiratun illa ala al-khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un har yanzu a bayani akan banu isra'ila da kuma umarni da Allah maɗaukakin sarki ya musu na wato da hani wanda Allah maɗaukakin sarki ke musu wanda hakan shi ne zai zama musu tsira to sai Allah daga cikin umarnin da ya musu yake cewa wasta'inu bi sabri wa sala ku nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki A cikin yin haƙuri da kuma cikin tsai da sallah a wasu a sabar cewa yin azumi amma dai sabar a amonin dalika haƙuri ya gangame haka ya fi wannan saboda haka ba wai ya taƙaita akan ibada ta azumi ba ma'ana idan a mutum abu ya same shi to ya nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki wajen yin haƙuri da abin da ya same shi daga Allah maɗaukakin sarki. Hakanan wasalati in mutum ya shiga cikin wata damuwa to lallai ya mayar da al'amarinsa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki cikin yin sallah wanda wannan shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda ya zo a hadisin Huzaifa yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama idza hazabahu amrun taji'a ila salat manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan wani al'amari ya taso masa wanda ya ɗaga masa hankali ko ya sa shi damuwa to sai ya gaggauta ya shiga sallah to cikin yin sallar nan sai ya samu sauki don haka Allah shi ya sa yake mana mu nemi taimakon Allah da yin haƙuri akan abin da ya same mu mu yi haƙuri mu mayar da al'amarin da Allah sannan kuma mu nemi taimakon Allah cikin yin sallah duka waɗannan abubuwa guda biyu suna rage ma mutum raɗaɗi na abin da ya samu kansa a ciki na damuwa ko na wahala wa inna hala kabiratun illa alal kashi'ina wannan banu din yana komawa kan sallah ne cewa kuma ita sallah din nan la kabira Allah ya rantsuwa cewa lallai wallahi tana da girma tana da nauyi ga wanda zai yi sallah din illa alal kashi'ina sai da waɗanda suke masu tsoron Allah masu ƙasƙantar da kansu su kan ba sa ganin wahalar sallah ba sa jin nauyin sallah amma wanda Allah bai hore masa ba yadda kake ganin za ka tashi ka je kai sallah asuba cikin jam'i wani zai shekara goma bai iya sallah asuba cikin jami'i ba kuma yana nan kila ma ya fi ka lafiya kila ya fi ka kusa da masallaci daga wanda yake nesa da masallaci ya yi tattaki ya ketare wanda suke kusa da masallaci ya zo ya yi sallah amma wanda yake kusa da masallaci sai kaga ya kasa tashi ya yi sallah to shi Allah yake wa inna ala kabiratun illa alal khashiin sai dai ga waɗanda suke masu tsoron Allah wannan sallah ba ta musu wahala domin kusanci ne da Allah maɗaukakin sarki sadawa ne da Allah maɗaukakin sarki zantawa ne da Allah maɗaukakin sarki bawa ba lokacin da yake kusanta da Allah maɗaukakin sarki mafi kusanci alhalin fiye da lokacin da yake cikin sallah manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqrabu ma yakunu ahadukum min rabbihi wa huwa sajidun cewa ɗayan ku yana samun ƙarfin kusanci ne da Allah maɗaukakin sarki a halin da yake cikin sujjada ba inda kake kusanci da Allah maɗaukakin sarki da ya kuce lokacin da kake sujjada ya za a yake fa'attaro fihinna min addu'a ku yawaita addu'a cikin sujjada fa kaminin an yustajabu lakum an yustajaba lakum cewa akwai tabbacin cewa za a amsa ya sa Allah maɗaukakin sarki ya yabi bayinsa musamman wasu daga cikin annabawansa da wanda suka biyo bayansu ke cewa a ula'ikan ladina an amallahu alaihim minan nabiyina min zurriyyati adama wa man hamalna ma'a nuhin wa min zurriyyati ibrahim wa isra'ila wa man hadaina wa tabaina idza tutla alaihim ayatu rahmani kharru sujjadan wa bukiya in karanta musu ayon Allah sai su faɗi suna masu sujjada suna zubar da hawaye haka yawan sujjada sai ke ɗaukaka darajar bawa wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ina so in samu kusanci da kai a gidan aljanna in makwabce ka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ne ya mishi nasiha da shi yace a inni ala nafsika bi kasrati sujud ka taimake ni a kanka da yawan yin sujjada ma'ana yawan yin sallah ya za ke so mutum yawaita yin sallah sallah tana hani akan mummunan abu tana hani akan alfasha tana kuma tsarkake bawa tana kusantar da shi da Allah Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar kuma duk wanda ya tsare sallah sai ta hane shi akan wannan abu musamman in ya yi ta yadda ya kamata ya yi ta shine yi ta da sharuɗanta da rukunanta da wajibanta da komai da komai da ya shafi sallah to lalle mutum zai ga sallah ta canja shi Ya sa bambanci tsakanin musulmi da kafiri shine wannan sallah Ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba barin sallah ba har ya koma da Allah madaukakin sarki da haka sallah al'amarin ta babban al'amarin sallah yana da girma in mutum ya bar sallah ya bar musulunci yasa za ka dinga takaici kana mamakin mutanen da suke musulmi ne amma ba sa sallah ko suna wasa da ita ko sakaci da lokacinta kuma ga shi musulmi ne yana cewa shi musulmi ne amma yana wasa da sallah Allah ya yi gargaɗi musamman da waɗanda ba sa yin sallah ba sa kulawa da ita ya ce fawailun lil musallina alladina hum an salatihim sahuna wanda suke mantuwa alladina hum yura'una in za su yi sallar su yi ta dan mutane su gani to haga sallar al'amarin ta babba ne haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ƙara bayyana mana cewa farkon abin da za a binciki bawa in ya tsaya a gaban Allah madaukakin sarki za a mishi bincike akan sallar za a fara tambaye shi awwalu ma yu'asabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati farkon abin da za a tambayi bawa ranar tashin alkiyama akan sallah ne idan sallah ta yi kyau za a ce to ni sauran ayyuka sun yi kyau kuma ka auna ka gani ka ga mutum mai tsare sallah kiyaye ta to sai ka samu ya fi kiyaye sauran abubuwan ma duk wanda kuma ka ga baya kiyaye sallah yana sakaci da ita za ka ga yana sakaci da sauran al'amura yanzu Allah madaukakin sarki da ya rata ya tsira da rabauta ga muminai sai ya gina haka a kan cewa yin su da sallah shi ya gadar musu da wannan Allah ya ce kada aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un aka fara da sallah aka al'amarin sallah ba al'amari bane na wasa sallah ta babban ne sosai yasa har a lokacin yaƙi ma Allah bai dauke ma musulmi yin sallah ba Allah ya ce fa in kuntum farijalan aw rukbana idan kuka ji tsoro cewa ba za ku iya sakewa ku yi sallah ba kuna cikin yaƙi to farijalan ko ku yi a kan ƙafafuwanku aure ku bana ko kuna kan abin hawa in ma sallar da ake yi ta yaƙi ta gagara ba za a iya yin ta bai ce to ko a wani hali ku yi sallah amma surar da cewa tana cikin sallah musamman ana samun kuskure wajen wani lokacin masu jinya sai ka ga ana jinyar mutum wanda suke jinyar shi ba su tunatar da shi sallah ba jinya ba ta hana sallah bal a lokacin ne ma ya kamata bawa ya ƙara kusanci da Allah madaukakin sarki saboda haka shi yasa Allah ya umarce mu da cewa duk damuwar da take damu mu mu tashi mu yi sallah Allah zai yaye mana ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk damuwa ta zo yana tashi yayi sallah yakan kira kiran bilal ya ce alifna ya bilalu bi sala ya bilal ka zo ka sanya mana iska da sanyi da hutu a cikin sallah zo ka kira sallah a kira sallah wani ana kiran sallah yana fita harkar ta duniya a wannan asara ce babba kuma tana da wahala ga wanda ba Allah ya hore masa ba su waye alkhashi'in din masu tsoron Allah masu kaskantar da kansu yace alladina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim su ne waɗanda suke da tabbaci wannan abban ba wai na zato ba zato na kokonto ba a'a yaƙini kamar yadda bawa zai tashi ranar tashin alkiyama a ba shi littafinsa da hannun damar sai ce in an zanantu mu mulakin hisabiya na tabbatar da cewa zan samu sakamako na ai ba zato ba ne wannan wata yaƙini ne ana kiran azzanu amma na tabbaci Da haka su ne waɗanda ya zammuna ya alamuna sun san cewa suna da yaƙinin annahum mulaqu rabbihim cewa za su sadu da Allah wa ilai ilaihi na kuma gare shi za su koma to Allah madaukakin sarki yayi jan hankali ne akan wannan al'amari wanda yake yana da matukar muhimmanci sai Allah madaukakin sarki ya sake koma yi kiran banu Isra'ila ya ya bani Isra'ila ya ku ƴaƴan Isra'ila uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imomi na da na muku ba wai tunawa ba ku gode min a cikin wannan ni'imar shine tuna ni'imar Allah inna Allah yuhibbu an yara asara ni'matihi ala abdihi kamar yadda yazo cikin hadisi Allah yana kaunar ya ga tasirin ni'imarsa a jikin bawansa in Allah ya ma ni'ima ka nuna ka gode ma Allah akai kar Allah ya ma ni'ima ka bitulce ma wannan ni'imar in Allah ya baka lafiya ka bauta ma Allah da wannan lafiyar taka in Allah ya baka dukiya ka ciyar da wannan dukiyar ta hanyar Allah idan Allah ya ma arziki ka ciyar da kanka ka ciyar da iyalanka ka wadata kanka ka wadata iyalanka ka baiwa mabukata in Allah ya ma ni'ima ta ilimi ka sanar da wani in Allah ya ma ni'ima ta koyon wata sana'a ka koya ma 'ya'yan musulmi ka karantar da su wannan duk yana cikin godiyar ni'imar Allah shine yake cewa udkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ni'imomi da Allah ya musu banu Isra'ila Allah zai ambato su da yawa wa anni faddaltukum ala alalamin yace sama da haka ma gaba daya na fifita ku akan bayina ala alalamin akan duk mutanen da suke na wannan lokaci Allah ya fifita banu Isra'ila akan su yace wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an bayan Allah ya faɗaitar da su na abin da za su yi su samu ɗaukaka su samu darajar Allah su samu kusanci da Allah sai kuma Allah ya gargaje su abin da kar su yi shi domin zai kawar da wannan ni'imar yace wattaqu ku ji tsoron yawman wannan rana ita ce ranar tashin alkiyama ranar da la tajzi nafsun an nafsin shay'an babu wata rai da za ta iya sakan ma wata rai a wannan rana ma'ana ba wata rai da za ta ɗauke ma wata rai azaba kamar yadda Allah yake ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'an kowa ta kanshi yake yi ku ji tsoron ranar da ɗa ba zai iya cire abin kansa ya ba ubansa ba saboda yana tsoron azabar Allah in ya baya uban da ya aje sa ba haka nan uba duk da tausayin shi da san shi da ɗansa ya cire komai na ya ma ɗansa biya masa kuɗin makaranta a yi waye ya yi waye ranar tashi jiya ba zai iya ba shi lada ɗaya ba la yajizi walidun an walidihi wa la mauludun huwa jazin an walidihi shay'an inna wa'ada Allahi haqq ashe ta sa al'amarin wannan rana ya girma in dai har uwa za ta yi fita da ɗanta ka duba yadda uwa take da ɗanta ɗanta ne zai yi laifi ta san mai laifi ne za ta koma ta hahaɗa abin da za a ta karɓo shi ko da ta san mai laifi ne ba ta yadda a ce mai laifi ba ne amma ranar tashi ma uwa za ta yi jifa da ɗanta saboda al'amarin wannan rana ya girmama to Allah ya ce ku ji tsoron wannan ranar wala yuqbalu min hasafa'atin kuma a wannan rana ba za a karɓi ceto ba ma'ana ma waɗanda suke kafirai ba za a karɓi cetonsu ba wai in za ka yi ceto ba za ka yi ceto ga wanda yake kafiri ba a wannan rana wanda za a karɓi ceto shine wanda Allah ya yarda da shi shine za a karɓi cetonsa wanda Allah ya yarda da shi shine wanda za a yarda a cece shi din Allah ya ce wala yasta'una illa liman irtada ba za a yi ceto ba sai da wanda Allah ya yarda da shi shi wanda zai ceton Allah ya yi ceton shi wanda za a ceta Allah ya yarda a cece shi amma ba haka ba akwai wanda ba za a karɓi ceto a gare su ba kamar kafirai da Allah ya ce fa ma tanfa'uhum shafa'ati shafi'in ceton ne ceto ba zai amfana da su ba yanzu a ce ranar tashin alkiyama ka kwatanta ba yadda za a annabi Musa ya ce ya ceci Fir'auna babu wannan Allah ya yarda da annabi Musa zai iya neman ceto amma bai yarda da Fir'aunan da za a karbi cetonsa saboda haka shi da ma'anar la yuqbalu min hashafa'atin ba za a karbi ceto ba da wanda Allah bai yarda da shi ba sai wanda Allah ya yarda da shi mala'iku ba za su iya ceton kowa ba sai wanda Allah ya yarda annabawa ba za su ceci kowa ba sai wanda Allah ya yarda a cece shi ba wannan kuma ce ke tabbatar da mazhabar ahli sunna wal jama'a shine cewa akwai ceto wasu mu'tazila suna cewa ai wannan ayar ta tabbatar ba ceto haka kowa ya je da kansa kawai in kai laifi kai dan wuta ne ba wanda zai cece ka ba haka ake nufi ba ana nufin ba za a ceci wanda Allah madaukakin sarki bai yarda a cece shi ba amma ceto akwai shi gaskiya ne har ma ya zama an kasa ceton kashi kashi akwai a shafa'atul uzma wanda shi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake tarayya da shi a ciki wanda al'umma za su ce ya annabin Allah su nemi dukkanin annabawa ba za su iya musu ceto ba sai sun je ga annabin Allah za su fara tun daga kan annabi Adam zai ce ka roƙi Allah madaukakin zargi a yaya wannan damuwar kowa ya wahala an da labaita kowa yana Allah Allah ma dan wutan yake a zo a kowa ya san inda zai je saboda wahalar ta kai wahala an dade a tsaye yara ma kusa da kan mutane ga gumi ga ba wanda yake ba wani magana aka gaji aka gaji ake aji a nemi annabawa duk da kusanci da Allah annabi Adam ya ce ba zai iya ba annabi Musa ya ce ba zai iya ba annabi Nuhu ya ce ba zai iya ba annabi Ibrahim ya ce ba zai iya ba annabi Isa ya ce ba zai iya ba dukkan wannan ce mun ce ku je ku samu Muhammad ana zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ce to ce ana la'a ana la'a ni ce da ita ni ce da ita to wani ya zo ce ma babu ceto ran biya ba? akwai ceto to haka wannan fahimta kuce gurbatacciya wani ce ai wannan ayat ta ce la yuqbalu min ha tun dan haka babu ceto la ba aka bane akwai ceto za a yi ceto za a cire wasu daga wuta su koma aljanna za a yi ceto wasu daga wata daraja a ɗaukaka su zuwa wata daraja duk za a yi wannan ceton annabawa za su yi ceto mala'iku za su yi ceto wasu daga cikin bayan Allah na kwarai za su yi ceto ya'ya za su ceci iyayensu an gane ko haka akwai ceto ran tashi alkiyama wala yu'khadhu minha adl kuma ba za a karɓi wata fansa ba a wannan rana ga waɗanda suke kafirai ne ba za a taɓa karɓa wai ka ba da wani abu a madadin azabar da za a musu a ce sun bayar sun fanshi kansu Allah bai buƙatar wannan a wannan rana shi yasa ana fansar kai ne tun a duniya tun a duniya mutum yake fansar kansa ya yi ƙoƙari ya tserar da kansa daga azabar Allah kafin ranar da za ta zo da ba za a karbi wani abu ba wala hum yunsarun Allah madaukakin sarki ce kuma babu wani wanda zai taimaki waɗannan da suka rasa ceto din babu wani mai taimakon su musamman waɗanda suke sun kafirta Allah ya tsare musu ka haɗu da Allah madaukakin sarki akan shirka da kafirci to waɗannan babu wani ceton da zai amfani su don har Allah zai sa mala'iku su musu magana ce falaula nasarahum alladhina takharu min dunillahi qurbanan aliha bal dallu anhu za su nemi masu ceton na su su rasa masu bauta ma annabi Isa annabi Isa zai bijire musu zai ce ma Allah madaukakin sarki ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihi فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم يا الله انت مس عذاب باينك وإن تغفر لهم كما تغفر كما Allah kai ne buwaya ne kuma mai hikima ne haka nan masu bauta ma da uzza za a yi kira su za su bijire musu masu bauta ma bayan Allah na kwarai suna roƙon su suna ba su abin da yake haƙƙi ne na Allah za su bijire musu Allah ya ce alladina tubi'u min alladhina tabu wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab masu bi waɗanda ake bi za su yi tawaye ga waɗanda suke gun za su yi ba mu san wannan ba ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين za a zo a tara su ke wallahi mu ba mu san kuna mana wannan bautar ba saboda haka ba wani wanda zai yi taimako a wannan rana musamman ga wanda ya auka cikin azabar Allah Allah ya tsare mu kuma Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu ceto ko kuma wanda za a ceto dan ba mu fada cikin masu ceto ba Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin wanda za su samu ceto musamman ceto na annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda akwai hanyoyi da yawa na samun wannan ceto shine ne kira sallah ya kira sallah ka nana ta lafizan ne kira sallah irin yadda ya faɗa a ƙarshe ka yi salati da annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ka roƙan mishi alwasila kace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salata al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce duk wanda yi wannan cetona ya tabbata a kan shi ranar tashi alkiyama ma da yawa ana sakaci da wanda ko mutane suna ganin suna da garanti ne da mutu ya sake ana kiran sallah yana wasu shagula daban da ka nemi ceto tun a nan duniya ake nema ba a can za a nema ba tun a nan ake nema yana wani iri ai kai kalmomin kawai za ka nana ta ya faɗi Allahu akbar ka ce Allahu akbar wani zai ce ma Allahu akbar babu wanka da wannan kai ka gyara ka ce Allahu akbar ko wani ce Allahu akbar ba to akbar ko ne ce Allahu akbar ma'ana tambaya yake ta yanzu tambaya yanzu yake shan Allah shine mafi girma ko yana da kyau shi ladanci ba wai idan mutum ya rasa sana'a da komai ba ne zai zai samu ladanci ba in komai ya tsaro duk komai ya dawo bayan shi kenan zai ce ta bari ya koma da shi ta ba da ladanci a wannan shi ma aiki ne na addini karanta ki ake koyon shi ake yi a yana faruwa ko da yawa Wata shi kan shi kiran sallah an ka je ka duba littafin tajwidi ana kawo yadda ake kiran sallah da tajwidinsa. ba za ka ja inda ba a ja ba in gane ko wani zai ka yana mai da shi kamar waka yana ja yana rera wani abu haka sai wani ya ce to ai na ba haka maka suke ai maka ko da suna yi ba ba dole ba ne zama abin da suke haka ne ko wannan karya miliyan da wannan abin da rangaɗi da ita da waye duk wannan ba sai ake bukata ba in gane ko abin da ake bukata kalmomin ka faɗe su yanda suke Allahu akbar Allahu akbar wanda ya ce ashhadu kaga kuskure ne bayan waje hayya ala sala zai faɗi hayya ala sala amma hayya ala hayya ala kira sai motsa mulla ana yi ko wace ya gaya masa wannan hayya ala sala aka ce sai hayya ala haka za ka ji ko ka yasa me yake faɗa shi addinin Allah ba a yin shi da ka an gane ko kamar yadda ba za ka zo ka shiga limanci kama mutane duk yadda ka gada to haka ma ladanci da haka abu ne wanda yake na ibada a kula da shi almuhim Allah madaukakin sarki ya gaya ma banu Isra'ila su ji tsoron wannan ranar wannan ko da a ce kira ne da banu Isra'il illa annahu la tazini mai gangamewa alkhitabu khas yuradu bihi al'am ko da da su ake magana amma ana muku kowa da kowa sai ji tsoron wannan ranar ba wai bane Isra'ila ba kawai kai ma da ka zo ka ji wannan kiran ka ji tsoron wannan ranar rana ce babba rana ce abun tsoro to daga nan sai Allah madaukakin sarki ya koma ambata ma banu Isra'ila wato ni'imomin da ya musu Allah muku ni'ima da bai ma wata al'umma ba ni'imomi daban-daban daban-daban daban amma ba wata ni'ima da Allah ya musu face sai da suka saba ma Allah sai sa Allah ya fushi da su yasa Allah ya kira su al-maghdubi alayhi kuma dole ne Allah ya fushi da su saboda duk abin da ake yi an yi ma banu Isra'il an aiko musu da annabawa an saukar musu da littafi daga cikin manya-manyan littattafai su ne kaɗai al'ummar fa da aka saukar musu da abinci daga aljanna suka ci daga aljanna ba Allah ya saukar musu da almanna wa salwa daga aljanna ba daga sama suna yawo cikin wahala cikin rana wannan ɓacewar da suka yi Allah ya tausaya musu ya sa musu wani girgije duk inda suka yi yana bin su yana musu inuwa su ba irin wannan ni'ima amma duk da haka suka mutunce ma Allah yau in annabi Musa ya zo da wannan abin su saba in ya zo da wannan su saba ya zo da wannan su saba ya zo ya ce ai annabi da dan sa ya wasu suka ce ya kashe shi ne sai <laughs> kace shi yayi mutum ya kashe dan uwansa kuma annabin Allah suka ce kace shi yayi annabi Musa ya tafi nemo musu sako daga wajen Allah sai amma ku bauta ma Allah suka bauta ma dan maraki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 وإذ نجيناهم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تذكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والقرآن لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الأيدي فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah madaukakin sarki ya fara ambata musu daga cikin ni'imomi da ya musu. Ni'ima ta farko shine da ya tserar da su daga babban makiyi. Wa idna jainakum min ali fir'auna. Bani Isra'il sun zauna a ƙasar misira tun lokacin shigowar annabi yusuf ko an tuna cewa annabi yusuf ai sun bar ƙauye ko suka zo suka shiga misira suka zauna ko da shi da uban shi da yan uwansa wannan su ne abna'u isra'il din ai to zama su a misira kenan tun kafin fir'auna fir'auna annabi musa wata ana magana annabi yusuf sai dinga ganin kamar yaro ne saurayi shi ne kakan annabi musa wani bai sani ba sai ga kamar musa yana gaba da Yusuf ko a annabi Yusuf shi ne kakan annabi musa yi mutumin nan na fir'auna yana cewa wa a kun Yusuf min bayyana bil A annabi yusuf ya ce yaro yana gaba da annabi musa ya riga annabi musa zuwa don haka kaka ne a wajen annabi musa to lokacin da suka zauna a misra sun dade a masar din nan har suka kafi suka yawa aka yi har zamani ya zo Allah ya aiko annabi Musa a zamanin Fir'auna ko da annabi Musa ya zo ya zo a zamanin Fir'auna Fir'auna dalilin da yasa ya ɗanɗana ma banu Isra'ila azaba kamar yadda malaman tarihi suke faɗa shine yayi mafarki mafarkin da ya yi shine ya ga wata wuta ta taso daga abin nan baitul maqdis sham ta zo ta shiga cikin misira kuma tana kone gidaje gidaje na su kabilan misira kyakkyawa kenan zai ga duk gidajen bani isra'ila ba su kone ba a mafarkin ka kaza mafarki ba abin da ya zuwa da shi musamman ya zama mafarki wanda yake saƙo ne fir'auna ya ga wannan mafarkin sai hankalin ya tashi ya zai ya tambayi wanda suke zaune da shi ko masu fasarar mafarkin da suka ce ko su abin da suka fassara wannan mafarkin shine cewa banu isra'ila nan da yake gani za su zo su mamaye misra kuma mulkin shi zai fada a hannu shi wani namiji daga cikin shi <laughs> da fir'auna ya ji wannan fasarar ya ce to ai ba za a yi haka ba shi ya sa sai ya ce to duk yaron da aka haifa namiji a kashe shi a kyala matan shi ne Allah ya ce wa izna jainakun min ali fir'auna ku tuna fa banu isra'ila haka aka dinga kashe su har zamanin annabi Musa har aiwar annabi Musa ma ana kai kashe 'ya'ya. amma Allah ya tsirar da annabi Musa shi ne wanda yake cewa zakaran da Allah ya nufe shi da shara ko ana muzuru ana shaho sai yayi Allah ya sa aka haifi annabi Musa a lokacin da ake kashe yaran kuma aka ɓoye-ɓoye aka dinga ɓoye annabi musan kar a san an aike shi aka sa shi a cikin kwando aka sa shi a kai ruwa ruwan ya kai shi gidan fir'auna ne kashe 'ya'yan kuma aka tsince shi aka kai shi gaban fir'auna matar shi ta ce ita ta tsinci yaron da ta ji hankalinta ya kwanta da shi kuma miji to in ba Allah ba zai wannan aikin kuma fir'auna ta ya kai yana kashe yaron kuma akwai dukkan possibility cewa wannan yaron daga cikin banu Isra'ila ne amma Allah bai kawo musu cewa ya kashe shi ba ya ce shi bai yadda ba haka aka raya shi a gidan ya tashi ya rayu ya rayu fa ba daina kashe abin nan ba sai wanda mulkin zai fadin a gidan shi zai rayu an ce ma Allah sai ka bari kawai har ya gama kewaye kewayen shi dan ya guje ma abin da Allah ya hukunta amma wannan duk da yi magani ba haka ya tashi a cikin gidan ya ma fi ‘yan gidan gata. To Allah maɗaukakin sarki in ya so ya cika al'amarinsa ba ne hanawa. Yasa don kana hana wasu ƙabilu zama ko wasu mutane ka ce waye wannan duk kana yi ne ba ta lokaci ne. In Allah ya so mutum da alkhairi ba ka hana mata Duk yanda za ka yi wallahi sai ya kai. Duk yanda za ka yi sai ya kai. Saboda haka Allah ya ce mun tsirar da ku daga mutanen fir'auna a wannan shine ana nufin mabiyan fir'auna ba wai iyalansa ba tunda cikin iyalansa akwai na kwarai akwai matarsa akwai kuma eh, eh, mu'minu ali fir'aun wanda daga cikin mutanensa don haka daga cikin mabiyan fir'auna Allah ya ce su mana kun su al'azabi suna ɗanɗana muku mafi mummunar azaba shine yuzabbi'una abna'akum suna yanka ƴaƴanku wa yasta'yuna nisa'akum su bar yanku. a jan inda aka ce al'umma daga ba mazan su sai mata ai babu al'umma ai mata da ma masu rauni wa fi dalikum bala'un min rabbikum abin wa zai fassara mana bala'un ne bala'un ne bala'un ne bala eh bala'i ko to anan ba bala'i ake nufi ba cewa cikin wannan ce, da ku da muka yi daga fir'auna a cikin hakan ni'ima ce babba da Allah ya wasu daga Allah an zai ce bi zalikun cikin haka bala'un bala'i ne daga Allah <laughs> ya za mutum da ya zuwa kawai ɗauki ƙur'ani ya kama fassarawa da abin da ya sani na larabci kawai ya ji ya koyi ya ɗan asabar da lahajin za ya yi waye sai zama ne fassara ƙur'ani? la Allah ya ce wa fi dalikum bala'un domin bala'i yana iya zuwa da ma'anar ni'ima Allah ya ce wa nabluukum bi sharri wal khairi wa balawnahum bil hasanati wa sayyiati to ta ni'ima ne a gare ku Allah yi ne girma da ya tsirar da ku daga fir'auna in ba haka ba Allah zai bar fir'auna ya kaɗanɗana muku azaba to kaga abu na farko kenan ashe ni'ima ce Allah ya musu da ya tsirar da ku daga ba su da karfin da za su faɗa da fir'auna a lokacin da suka fice ma ra'auna za su fita a garin a take fir'auna yake a tara mishi runduna da taliya dubu ɗari shida na don sojojin ƙasar nan da jami'an tsaro sai dubu ɗari shida ba ko sun kai ila sai hukuma ne za su faɗa amma dai ba sai dubu ɗari shida ba dubu ɗari shida ba a lokaci a take aka kawo mishi kafin wace gari umarni ya bayar ya ce duk inda yake akwai mayaƙi a kawo masa aka kawo mishi su kuma ce ina haɗula ila shirgi masu qalilun wannan yan yan da su cikin cokali ma za su sa samu haka za mu gama da su mutum dubu ɗari shida ake da Allah yana mishi tarko ne bai sani ba dubu ɗari shida nan da a bayar za su fa halaka za su sau da an bar su ɓarna za su yi a ƙasa Allah yana so ya tafiyar da su sai Allah ya fito ta inda ba sa tsammani yasa kar mutum ya dinga saba ma Allah ya dinga sakewa yana sakankancewa yana gan yana zaune lafiya bai san ta inda Allah zai fito masa ba Allah ce wa bikum al-ba'ra kuma da kuka yi tafiya kuka yi tafiya kuka kai bakin teku an kai bakin teku an rasa inda za a yi har wani daga can da Isra'ila sai confidence ɗinsa akan annabi Musa ya rabu ce to ai mun sama da kadar ma wajen fir'auna yanzu mun fito daga wajen fir'auna mun je mun tsaya bakin teku ba gara ma mu ce kashe mu ba a annabi Musa ya ce a'a ai shine Allah ya ce ma tara al-jama'ani da ashabu Musa inna la mudrakun amma da yake annabin Allah ne mai ni ne Allah ya ce ga abin da za a yi ya ce kalla inna ma iya rabbi sayahdi sai Allah na tare da ni An kan rike Allah kaka ji tsoron wani ya annabi Musa ya ce ni dai nan aka umarce ni in zo bakin teku kuma tun da na zo din nan na sa akwai mafita ana cikin haka ko sai Allah ya umarce shi fadrib bi asakal bahar wannan sandar ta hannunka yace ka daki tekun da ita sai ko ya buga akan teku sai aka da teku ya tsage ba tsagewa gida ɗaya ba gida goma sha biyu daidai yawan dangin banu isra'ila dama su goma sha biyu kowane gida da hanyar da suka bi da su da dabbobinsu da kayansu haka suka bi in ba Allah ba yanzu a ce ka kwashe ruwa rijiya a yanzu ka ce ta bushe ai za ka dan dauka kwanaki ko to wannan fa ku ne gaba ɗayan shi fa a take aka tsaga shi bayan an tsada shi da bugun sanda guda ɗaya sannan ya bushe kamar ba a taɓa yin ruwa a wajen ba don matar ta iya dinga rike kafar sannan kuma aka musu bayan ya miƙe yana yana tashi suna ganin ruwan waɗannan suna ganin waɗancan waɗannan suna ganin waɗancan kamar glass aka don ma hankalin su ya kwanta kar wani ji tsoron to dan uwa na ya halaka haka suka shiga fanfala al-bahru fa kana kullu firqin ka dawdil azim kadan su zaka gani kamar glass wanda yake a tsaye haka aka suka bi ciki shine Allah ya ce wasta na bikum al-bahra wannan ba ni'ima bace an zo za a kai ku Allah ya buɗe muku hanya fa kuma Allah ya ce muka tsirar da ku wa agraqna ala fir'auna muka nitsar da wato waɗannan rundunar fir'auna da jama'a wa antum tanzuruna kuma kuna gani da idon ƙarshen mutumin da ya fita daga cikin tekun karshen wanda suka fita na mutanen annabi Musa da mu Isra'ila karshen wanda ya shiga ta can daga mutanen fir'auna duk wanda ya zo zan sai da ya shiga ba wanda ya koma suka bar gidajensu da komai kuma banu isra'ila suka sake komawa suka mame wannan gidajen Allah ya ka maida suka sake mame wannan gidajen don ba Allah ba kai ne yin haka shi yasa duk abin da ya taso ma kar ka ji tsoron kowa ka nemi taimako da Allah ka dogara da Allah Allah ya iya ma kowa in Allah ya tsaya ma wallahi kaka ji tsoron wani abu ka tsaya da Allah ka rike Allah madaukakin sarki ka dogara da Allah ka tsarkake Allah ka bauta masa ka ba da komai naka ka mayar da al'amuranka ga Allah sai ka samu mafita to kaga ni'ima ta biyu kenan ni'ima ta uku Allah madaukakin sarki ya ce wa if wa adna Musa 40 lailata kuma ku tuna lokacin da muka yi wa'adi ma annabi Musa Allah ya alƙawari ya kira annabi Musa zai yi magana da shi sai Allah ya ce wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 20 fa tamma miqatu rabbih 40 laila. kwana 40 annabi Musa ya je baya da zai tafi ya daura annabi Haruna ya kula da bani Isra'ila annabi Musa da ya tafi ya je ya kusanci Allah maɗaukakin sarki a wannan dutse na tsori na tsawon kwana arba'in ya dawo ko da ya dawo ya zo musu da attaura sai ya zo ya samu banu isra'ila ba waɗanda ya bari bane duk da bayan Allah ya tsira da su ne ba a nan Musa ya tafi wannan mi'atin yana zuwa sai ya samu sun kafa wani ɗan maraƙi suna bauta mishi shi ne yau sai kuke bauta mu wannan dan marayi shi ma annabi Musa dama shi ya je nema kuma shi gashi a nan shi ne abin da ya kamata shi ma annabi Musa ya bauta mu haka suka ce a sun fa annabi Musa sanin Allah ne shi ne fa annabin su ba wani daga cikin su wanda zai zo a cikin sura su fa hatar mu tsaya da yawa a nan Musa Samiri wanda shi ya dauki a ah, ƙasa ta inda dokin mala'ika jibril ya taka kawai ya damki kasar sai aka je suka kawo abin adon su zinare da waye ya narka shi a wuta ya fitar da shi a surar dan sa sai ya zuba wannan kasar a ciki in an dan motsa shi sai dinga kuka kaman abin nan amma ba magana sai ce to wannan shine Allah annabi Musa annabi Musa ya manta ne duk wannan karantarwar da aka yi ta manta annabi Haruna yayi da su suka ce wallahi za su kace banu isra'ila ke nan ba ana banu isra'ila fa ba wai waɗannan su na tanyawa ake magana ba a wasu mutane ne daban an gane ko waɗannan ‘yan kama waje zauna ne, an gane ko su ‘yan ta'adda ne masu kashe mutane, suna danganta kansu ne da wani Isra'ila. Ai, akwai asali wanda suke addinin suke kan wannan addinin har yanzu suna nan. Wanda su ma kansu ba su sha ba a hannun su suna ta yawon rai. su kansu wanda suke addini su suna bauta da wasu abubuwa annabi Allah yake sun matakaftum al ibla min ba'dihi sannan kuka rike dan maraki bayan annabi Musa ya tafi ya baku ku bauta ma Allah wa antum zalimuna kun yi haka ne kuna masu zaluntar kanku domin hakan ba zai cutar da Allah ba Allah ba dan adam bai sai cutar da Allah madaukakin sarki ba duk abin da za ka yi ba zai rage Allah da komai ba da abin da kuma za ka na ibada ba zai ƙara Allah da komai ba abin da za ka yi na saɓa Allah ba zai rage ma Allah komai ba yana shi ne zaluncin kansu suke zalunta Allah ce sun ma afawa an kun sannan Allah ya ce musu wannan laifin da suka yi shirka suka yi amma Allah ya ce musu in ba da zalika bayan nan shi tashkuruna ko za ku zama su masu godiya da ni'imar Allah nan har yanzu akan ni'ima ake in Allah ya ba ni'ima ka gode masa sannan Allah ya zage cewa daga cikin manyan ni'imomin da na muku shine wa yi ƙafe na Musa kitaba muka bai wa annabi Musa littafi wanda shine a taura Allah da kanshi ya rubuta ma annabi Musa a taura ba taɓa ma wani annabi wannan ba alƙur'ani Allah magana yi da shi amma a taura Allah da hannunsa ya rubuta ya ce wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in duk wani abu da zai gyara musu duniyarsu da lahirarsu an rubuta a cikin at mawu'izatan wa'azi wa tafsilan da kulli sai kuma rajewa ne da duk abin da suke bukata na ci gaban su duniyar su da lahirar su yana cikin at-taura shine Allah yake inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur mun saukar da at-taura akwai shari'a a cikin ta da haske saboda haka Allah ya saukar musu da littafi Allah da kanshi ya rubuta littafin nan ya bai wa annabi Musa a cikin alluna annabi Musa saboda ɓacin rai da ya halin da suke ciki bai san san da ya jifa da allunan ba duk suka karkare to ba za a zo kuma a sake haɗa su ba sai riga sun karkare sun ɓaɓɓalle saboda fushi to ya zo sauran abubuwan da suke ciki na shari'ar ya har hada aka zo aka ci gaba da tafiya a kai wal furqana kuma ita wannan taura din tana rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya duk Allah ya bashi la'allakum tahtaduna Allah yayi haka ne dan ku shiryu ashe Allah yana aiko da annabi ya saukar da littafi in ka bi shiryar annabin da littafin za ta samu shiriya kamar yadda Allah ya gaya mana akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka bi su za ku shiryu duk wanda ya bi annabin Allah ba zai halaka ba wa in tuti'uhu tahtadu shine nan ma la'allakum tahtaduna za ku zamanto cikin waɗanda za ku shiryu za su bi tafarkin da Allah yake so sannan Allah madaukakin sarki ya sake faɗan ni'imar da yanzu iz qala musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum ya ku mutane na annabi Musa ya ce lalle kun zalunci kawunan ku da kuka riki dan marakin nan kuka bauta musu koma bayan Allah annabi Musa ya roƙi Allah ya roƙi Allah ya ce musu Allah ya ce abu ɗaya za su yi ya yafe musu shine su kashe kansu me ma'anar su kashe kansu Bani isra'ila duk wanda suka bauta ma marayin akwai kaɗan daga cikin zabar bauta ma kama annabi haruna da wanda suka bi shi kaɗan daga cikin duk wanda suka bauta ma ɗan marayin nan da sun zo sun ɓoye da suka zo suka ɓoye cewa su ba su bauta mishi ba sai aka sai aka ɗauki ɗan maraƙin da annabi musa ya ƙona shi aka ƙona ɗan maraƙin burbushin abin da yake nashi sai aka watsa a wani teku sai aka ce kowa ya zo ya sha ruwa <laughs> ai ba guje ma Allah ya da suka zo suka sha ruwan gaba ɗaya duk wanda ya bauta ma ɗan marakin wannan ƙyalƙyalin na abin da suka yi na kaman azurfa azurfa da zina da ke zama mace alama a fuskar sai aka bambanta wanda suka bauta da wanda ba su bauta masa wanda kuma bai bauta mishin ba yana sha sai fuskar ta zama yadda take wancan kuma sai ta dinga kyalle haka tana ce sai aka tara su da aka tara su sai aka tara su a waje daya sai Allah ya saukar da wani duhu aka ce to su wanda ba su bauta ma ɗan maraƙin ba kowa ya ɗauki makami wuƙa ne menene waye da waye da sauransu su shiga cikin duhun nan su yi ta soka suna kashe waɗanda suka bauta ma ɗan maraƙi to haka suka yi shine tuban su kawai a wajen Allah kuma ban Allah ya karba a haka din ba su wanda suka kashe sun ba laifi suka yi balada suka samu wanda aka kashe din kuma a wajen Allah sun yi shahada Allah ya karbi tuban su wannan ba ni'ima ba ce zafin din kawai ake so su ji ma'ana a musu ladabi su san cewa sun saba ma Allah da haka wani ma ya kashe ubansa wani ya kashe ƙaninsa wani ya kashe ɗansa a cikin wanda aka kashe ya ce fa tubu ila dari bari'ikum ku tuba ku zuwa ga mahalicin ku bari albari daga cikin sunayen Allah ai mahalicci wanda ya farar da ku tulu an fusa ku ku kashe kawunan ku shine wannan bayanin da muka faɗa abin da ya zo kenan wa fi zalikum dalikum khairul lakum inda dalikum fataba alaikum yin hakan da kuka yi shine ya fi muku alkhairi ma'ana a wajen mahalicinku da zai karɓi tubanku haka dole suka yi wannan abin suka bi umarnin Allah innahu huwa tawwabur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai yawan karban tuban bayan suka tuba kuma mai yawan jin kai ne da bayan sa ya yasa cikin jin kansa yake ya yace musu abin da suka yi ba wani bawa da zai saba ma Allah zai karbi ya nemi tuban Allah Allah madaukakin sarki ya karbi tuban sa ba tare da ya yace mishi ba sai dai wanda ya nemi tuban Allah Allah madaukakin sarki ne karban tuban bayan sa ne haka nan Allah Allah madaukakin sarki ya jawabi wa kuntum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan bayan an gama wannan sun tuba din sai annabi Musa ya zaɓi wasu zaɓaɓɓu a cikin su zaɓaɓɓu ba wanda ana ganin su ne masu tsoron Allah manya-manya ya zaɓi mutum saba'in wa tara Musa qaumahu saba'ina rajulan li miqatina wani girmamawa a kan za to ko ku wakilci banu isra'ila ko saba'in din nan sai roƙi annabi musa cewa muna so ka kai mu inda kake zuwa wajen allah don mu ji zancen allah ce to allah ya yi umarni ya ce a zaɓi mutum saba'in a cikin annabi musa sai da ya tantance zaɓi nagari a cikin su na garfasu aka tafi da su jin zancen allah ya je inda yake hawa wannan dutsen na tsoro sina ya hau da su kan dutsen suka hau bayan sun hau kan dutsen akwai wani girgije da yake saukowa ya lullube shi bayan ya lullube shi ba za hango annabi Musa a cikin girgijen sai suna jin zancen Allah Allah na zance da annabi Musa suna ji da kunnen su sun ji zancen Allah kai tsaye akwai ni'imar da ta wuce haka suna ji annabi Musa yana fitowa ya suka hange suka ce wannan zancen da ka ji mun ji amma ba mu gaskata ba sai mun ga Allah da yake magana zaɓaɓɓu ne za ba faɗa kai har